من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a wannan darasi na tafsiri a wannan masallaci na Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar shidda ga wata ramadana shekara 439 a hijirar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi daidai da 22 ga watan biyar 2018 har yanzu ne muna cikin suratun rum za mu tashi daidai ayan da allah maɗaukaki ke cewa wala'in na rihan ko wara'ahu musfarra نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا Mu cusub na duwala a idan warraun waje birin. Allahu subhanaahu ya ce wani in rihan, sannan kuma idan muka aiko da wata iska da kaji an yi iffadi iska ma ba iskan alkhairi bane ne, wancan riyaha suna na Wannan rihan ɗinnan iska ce mai tsananin zafi ko mai tsananin sanyi. wacce take kona amfanin gona fara'ahu musfarra sai suka ga amfanin gonansu yana zama fatsifatsi yana zama yalo-yalo ya tashi daga kori ya shar ya canza saboda tsananin zafin da ya ji yayin da suka ga amfanin gona ya canza alamar cewa annoba ta zo asara ta same su to a lokacin nan fa Allah madaukake ce Da zallu min ba'dihi yakfurun sai su yi ni ma'ana su kasance da zalla da bata duk daga kasancewa daga shiga na wani yanayi na lokaci sai su zama suna wato shiga yammaci suna yini min ba'di baicin wannan kasancewa da amfanin su yayi yakfuruna suna kafircewa Allah bi ma'ana wa in arsalna rihan harran aw barida فضرب ذرعهم بالصفار ya bugi amfanin gonansu ya zama fasi-fasi da zallo min ba'di da zalika ya billahi wa ya na ni'amahu suna kafircewa Allah suna barcewa ni'imominsa maimakon Allah tun ba yau ba yana musu ni'ima suna samun amfani suna girbewa suna ci suna sayarwa suna adanawa to idan da lokaci ɗaya Allah ya kawo jarrabawa maimakon mutum ya koma ga Allah ya tuna ko zunubinsa ne sa Allah ya jarrabe shi ya koma ga Allah ya nemi lada a'a tamkar dama amfanin da suke samu hakkin su ne dole a basu saboda haka idan ba a basu ba sai su saka wa Allah da cewa da kafirci ne Allah ce da sai su kasance wato baicin wannan yanayin suna masu kafircewa Allah maimakon su gode masa to fa innaka kai dai ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam la tusmi'ul mauta baka jiyar da matattu idan zaka yi musu wa'azi ba za ta yi amfani ba shine ne tuzmil mauta a nan kafirai su aka kira da wato matattu sannan wa tusmi'u summa du'a sannan ba ka ji yadda kurma kira mutumin da yake kurma ne bayya ji in ka tsaye a bayan shi kana kiransa zai ji ne ba zai ji ba mutumin da yana cikin kabari ya mutu an rufe shi in ka kira shi zai ji ne ba zai ji ba Allah madaukaki ya siffanta kafirai da wannan siffa saboda bijircewansu ga kiran da annabi yake yi hatta idan suka ji annabi yana wa'azi ma suna rufe kansu kamar yadda annabi nuhu alaihi salam ce, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara wannan ita ce sunnar makiya wa'azi a koda yaushe idan ana wa'azi suna ganin an dame su yanzu da zaka shawarci wasu mutane inda za a jefa kuri'a a ɓoye ba tare da an ga fuskokinsu ba shin kuna so a yi wa'azi a masallaci kaza da kaza da kaza sai ka duk sun zuba kuri'a akan ba sa so su ji ƙala a wa'annan masallaci amma idan aka ce musu a jefa kuri'a shin kuna so a ga galadima tana bunƙasa lakcar hotel tana bunƙasa cescon tana bunƙasa bayan tasha tana bunƙasa sai su ce eh muna so duk baki daya me yasa saboda shaidan ya samu kujera ya zauna a cikin kirazansu a cikin zukatansu ba sa ganin alkhairi alkhairi ne sai dai suna ganin sharri ne alkhairi to Allah madaukaki anan ya kassafa mutane kashi kashi wajen sauraron alqur'ani akwai wani kashi na farko wanda ba sa son alqur'ani ba sa so su ji alqur'ani ba sa zuwa kusa da alqur'ani sune wa'annan da aya take magana akan su innaka la tusmi'ul mauta baka jiyar da matattu kamar yadda ya ayyuhal ladina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim qad ya'isu min al-akhirati kama ya'isa al-kuffaru min ashabil qubur kafirai sun fidda tsammani akan waɗanda suke cikin kaburbura akan su kira su su ansa ko akan su zo su amfane su to hakan nan waɗannan ma sun zama ba sa jin kira mutumin da ya mutu akan bata kam ai ya shiga uku to wannan ana magana da ba da ba da matattu ake magana ba da masu rai Allah ya kira su ya kwatanta su da wannan almauta me yasa don zuciya ta mutu ba ta son Qur'ani kashi na farko kenan ba sa so su ji ba su zo kusa da shi kashi na biyu ba su imani da alqur'anin ba amma kuma suna sauraron abin da Qur'ani ya faɗa suna ji amma don su yi izgili suna ji don su yi wargi وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون نعم باسا سجي kashi na uku kuma ba su ne waɗanda suna cewa sun yi imani da alkur'anin suna ji amma ba sa aiki da shi me yasa saboda sun ga al'adun iyayensu da kakanninsu sun burge su sun yadda su musulmai ne sun yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yarda da Qur'anin da ya zo. amma idan aka ce musu ga abin da shari'ar musulunci ta shimfiɗa akan mas'ala kaza ga abin da Allah ya ce kaza din nan babu kyawu ka din nan mai kyawu sai su ce muku inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun mun muntar da iyayenmu akan wata ɗabi'a wada al'ada na abin da aka saba ana yi su za mu bi iyayenmu kakanninmu wannan ba za mu bari ba kaga su suna wannan Allah ya yawa da su ko kuwa ko babu su wanda zai ce shi musulmi ne amma an kace masa ga sunnar annabi sai ce to aikin kakana da al'adan iyayena fa kaga kamar ka ce al'adan iyayensa da kakanninsa kamar su ne sakonni da suka zo masa daga Allah to in ko na iyayenka da kakanninka zaka dauka to me kake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me zaka ce da Qur'anin da yazo da shi da shari'ar da yazo da ita wannan kashi na uku kenan cikin mutane kashi na hudu suna waɗanda wa'inda za su saurari alkur'ani suna masu imani da alkur'ani suna masu aiki da alkur'ani suna masu sami'ina wa afa'ana mun ji kuma mun bi Allah ya sa muna cikinsu. kashi nawa muka samu kashi hudu na farko ba sa jin qur'ani ba sa kusa da qur'ani ba sa kaunar alkur'ani su ne aya take magana a kansu kashi na biyu suna jin qur'anin wani lokaci masu su yi mamaki amma ba su yi imani da shi ba suna so masu jefa wani abu ciki don su rikita kashi na uku suna cewa sun yi imani da qur'anin amma an kace su zo su yi aiki ba za su yi ba su ne qur'ani su rataye shi a gida kaji wata tambayar da wani ya yi mu kwanan nan ya ce wai qur'ani da aka rataya a gida shi ma wai za a cire masa zakar da gaibi ka duba wai qur'ani da an rataya Wa ya ce karata ya ƙura'ani a gida ƙura'ani an ce ku aji a gida ku karanta ne ba ku yi ado da shi gani na'am to yana cewa ya imani amma ga yadda yake to kashi na shi shine wanda ya imani da ƙura'ani yana aiki muka ce Allah ya sa muna cikin su Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam innaka la tusmi'ul mauta lalle kai baka ji yadda matattu wannan yaro ne kenan matattu ba sa ji shi yasa wannan aya Aisha radiyallahu anha ta kafa hujja da ayar nan take raddi ga Abdullahi ibn Umar da ya rawaito hadisin Umar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam aka yi yakin Badar aka jefa wato kafiran Quraishawa mushrikai na Quraishawa aka zuba su a rijiya Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da su ya ku mutanen wannan qalib hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin kun samu abin da ubangijinku yayi alkawari gaskiya kun samu Ya ce ni kuma na samu abin da ubangiji na yi min alƙawari gaskiya Umar radiyallahu anhu yace ya Rasulullah kaifa tukhatibu qauman qad jiyu ya manzo Allah ya zaka yi magana da mutanen da sun zama gawa sun ruddige suna cikin rijiya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadi ma antum bi asma'a minkum ina rantsuwa da sarkin dare nake hannunsa ko din da kuke tsaye ba ku bi su jin abin da nake faɗa ba sai dai kuma ba sa ansawa kaga anan annabi ya je da su waye matattu anan kuma yace masa innaka la tusbihul mauta kai baka jiyar da matattu ya zaka hada wannan da kuma hadisin da imam ibn abdul bar ya kawo cikin al ya kyautata shi waje ya inganta shi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani mutumin da zai wuce akan kabarin musulmi zai yi masa sallama wanda ya san shi a duniya sai wannan na kabarin ya san kaimar sallama kuma ya ansa to ya za a hada wannan yace zai ji yi sallama wannan aya kuma ta ba baka ji yadda innaka la tusmi'ul mauta latus mai summa du'a kuma ce wa ma anta bi musmi'in man fil qubur baka zan mai ji yadda wanda yake cikin kabari ba wajhul jam'i bainal ayati wal hadith fuskar hadawa shine abinda Allah yake gaya wa annabi ba ka ji yadda matattu a nan ba matattun kabari ake magana ba matattun jin wa'azi ake magana saboda ba za su karbi wa'azin ba aka kwatanta su da matattu wancan matattu da aka jiyar da su ba jiyarwa kuma na su yi wa'aztu ko su yi amfani ba ne a ajiyarwa na ƙara musu azaba ne da an gaya musu cewa addini ne gaskiya su bi annabi suka ƙi har suka fita su yaƙe shi Allah ya baiwa annabi nasara dama annabi Allah ya masa alƙawari zai bashi nasara su kuma Allah ya alƙawarin zai halaka su shine yace ya abinda aka yi alƙawarin kun samu mu kuma mun samu abinda aka yi mana alƙawari na'am shine a cikin suratul a'raf akwai aya mai kama da wannan ko wannan لا نكلف نفسا إلا وسعها وزن نزول وقال الحمد لله ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين فأنا كاغا سياجم hal wajadtum ma wa'ada rabbukum amma wajen maganan kansu wajadna ma wa'adana akwai nun da ke magana na jama'a na masu magana saboda Allah bai ayyana musu ba wanda ya so daukan bata shi ya daukan makansa na fata an gane amma wanda ya shiryu dama shirya Allah yake so da bayinsa Allah madaukaki in wannan in tashkuru yardahu lakum wa la yarda li ibadihi kufra Allah bai san bayan su su kafirci shi yasa ba dangana kafircin sakayyan akan nasu ne ba sai dai su ne suka je suka kakulo suka dauki wannan basha amma shari'a dama abinda Allah yake so kenan bayan su su bi to almuhim anan wato su kafirai Allah ya ji yadda su maganar annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai kuma ba sa ansawa an ji yadda su ne don a kara musu azaba hakan nan ansawa da mutumin da yake cikin kabari zai yi idan aka yi masa sallama zai gane wanda ya masa sallama zai ansa Allah ne zai mayar masa da ransa ya bashi wannan karfi na ansawa a ran yana barza. annabi ne faɗa lamari ne na gaibu za mu yadda amma malamai suka ce wannan ansawan ba zai yi ne amma ba shi da lada a nan duniya idan mutum ya yi maka sallama ka ansa ba kana da lada ba to shi da yake cikin kabari zai ansa ne don haƙƙin ansawan amma ba shi da lada me yasa saboda a mutuwa aikinsa na lada ya yanke zunubinsa ma ya yi sai dai abin da ya assala ya bari na alkhairi ladan zai same shi haka abin da ya assala ya bari na zunubi zunubin zai same shi wannan shine bambanci tsakanin jiyarwa to wannan kenan jiyarwa da ake yi ga mutanen kabari wannan kuma ya nuna babu dalili har yanzu abu biyu nake son faɗa babu dalili na yin magana da mutanen kabari wai don su ji wa'azi kenan ashe ya abdullahi din ba zai aiki ba idan mutum ya mutu an binne shi a kawo liman ko malami ko wani ya zauna akan kabarinsa ya ce ya abdullah اذكر عهد الذي قد خرجت عليه من الدنيا وهي شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وإذا سألك الملكان عن ربك ونبيك ودينك فقل لهما الله ربي ومحمد نبيي والإسلام ديني ga idan wannan abin yayi aiki da dukkan mutane za su ansa tambayoyin da mala'iku suke yi babu azabar kabari amma mun sha bayani akan wannan ko ba mu ba na san ba ban yi magana akai ba amma abinda za a lura mutumin da ya mutu ya shiga kabari idan har ya mutu bai yi karatu ba ya mutu bai san ma'anar la ilaha illallah ba ya mutu bai san haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi shi ba shin yanzu ka je kai karatu a cikin kabari zai amfane shi yanzu barawo ya yi sata tun kafin ya shiga ana ce masa karkai sata karkai sata karkai sata sai bayan ya yi sata an kama shi yana cikin sel gobe za a kai shi goto sai ka zo a cikin sel za ka yi masa wa'azi kai ka san Allah ya ce wa sariq wa wa faqtu kuma annabi ya ce la'anna Allahu sariq yasriqu al-bayta wannan karatu yanzu zai masa amfani bayan zai je fuskanci hukunci to hakan nan wannan misali muka bayar don ka gane tunda ka ki ka gane ya kuma za a ce to mutumin da yake cikin kabari wanda shi ya ƙi yi tauhidi ya ƙi ya kade ta Allah ya ƙi ya san annabi sallallahu alaihi wasallam yana ma sha'ansa ya mutu kawai sai ka zo ka zauna lokaci ɗaya minti biyar ka ce masa in an tambaye ka ka ce Allah ne ubangijinka annabi ne manzonka musulunci ne addininka ka abaci alqiblanka sallah biyar ne dalilinka shikenan malaika yazo malaika ma bai san abin da yake ba shi ma in yazo me kake addininka musulunci ubangijinka Allah good good good good good shikenan kai basir shikenan ya gama ya tafi don Allah ko a gaban EFCC mutum ya ce aka ce zai tsira zai yarda ne yanzu dan siyasa da yawa ba cikin ya dauki ruwa ba tunda aka ce sai sun tsallaka gadan EFCC to gadan EFCC ma kana tsoro balle gadan tambayar mala'ika a cikin kabari don kaje ka lakana mutum zai ansa kawai idan aka binne gawa ku tsaya akan kabarinsa ku fuskanci alƙibla ku yi masa addu'a Allah ya gafarta mishi wannan shine abin da annabi yayi kuma shi ya faɗa istaghfiru li akhikum wa sallu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'alu ai masa addu'a Allah ya gafarta mishi ko da shi limamin kowaye ya zo na yana malakani an rabika? kai ka tsaya kana Allahumma fir lahu Allahumma arhamhu Allahumma afihi fi qabrihi Allahumma thabbit inda al-mas'alati mantiqa Allahumma thabbithu inda al-mas'ala Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyad al-janna wa la taj'al hufratan min hufar nar kai masa wannan addu'a Allah zai ji ka innaka la tusmi'ul mawta kai baka zan kana jiyar da matattu ba wala tusmi'u summa du'a kuma baka zama kana jiyar da kurame ba wato kira idza wallaw mudbirin idan sun juya baya suna masu tafiya ga barin wato abin da kake kiransu وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم muslimun Allah madaukake ce wa ma anta al ummi an dalalatihim kuma har yanzu baka zamba ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al ummi baka zamba mai shirye da matattu ba a makafi ba al ummi jam'i na a'ma matattu baka zama mai shirye da su ba an dalalatihim gabarin batar su kaga wanda suke batattu Allah ya kira su da makafi ba sa gani to wannan ana ana wa annabi sallallahu alaihi wasallam tasliya ne ana natsar da shi ana masa azan zuci ya yayi hakuri yayi wa'azin ya manta da waɗannan da suke cewa. to annabi in aka yi masa haka kai kuma fa kai mai wa'azi ka san iyakanka ka san limit naka inda za ka yi faɗa shi ne ka faɗa inda ba ka yi saka faɗan ba ma sai ka ƙiya zuciyarka amma kada ka damu ka da hankalinka me yasa za a yi kaza bayan mun yi wa'azin nan me yasa za a yi kaza me yasa ba a ɗauka ba ba kai ne za ka sa imani a zukatan mutane Allah shi ne zai shirye da wanda ya so ya shiryu lokacin da Allah ya shirye da shi kuma zai shirye ko yaushe ko gobe ko jibi saboda haka Allah ya ce baka zama mai jiyar da su ba sannan kuma baka zama mai sa makaho ya gani ba in tusmi'u ai kai ba wanda kake jiyarwa illa man yu'minu bi ayatina sai wanda yake imani da ayoyin mu sune kadai wanda zaka je da su ji fa muslimun suna masu wato mi kauya masu musulunta na'am الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله سبحانه وتعالى yana nuna mana ikon sa na halitta Ya ce Allahu allazi ku. Allah wanda ya cancanta ku bauta masa da kadaicin nan shine wanda ya halice ku ya samar da ku daga babu ya ku mutane min ba'din daga rauni asalin kowane halitta yana da rauni idan ka duba da me aka halici mutum falyanzuril insanu mimma khuliqa khuliqa min ma'in dafiqa mutum ya duba ya gani da me aka halitta shi an halicce shi ne da me ruwa mai tunkuɗe juna ƙwayar halittar ɗigon maniyo ɗigo guda na mani da zai ɗiga kamar ɗigon ruwa dubbai ɗarin ruwa na halittu suna kwance a ciki a cikin wannan dubban ɗarin ruwa abinda inda za a ajiye halittanka haka guda ɗaya naka idonka ba zai gan shi ba sai dai a sa wato na'ura da take jan abu mai nesa microscope kenan sai in aka sa sannan za a ga halittar ka yana motsi kaga kana cikin rauni a haka raunin ki kuma za ka zo ka zama jini har yanzu jini yana da rauni har yanzu ya zama tsoka har yanzu da rauni a kashin sama ya zama kashi ne amma in an ce kashi kana tunanin kashi mai tauri a'a kashin ma a lokacin shi ma kamar nama yake yana da laushi don bai yi taurin ba a haka tukun Allah ya rufe kashin nan da nama sannan abu sarai kaga rauni ne kan rauni hakan nan tukun zaka zo ka ta duniya kuma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa sannan bayan wannan raunin sai Allah ya sa mutum karfi ka fara zama a sa kwali a sa tsumma a tare ka har ka iya zama ka fara rarrafe kana faduwa ka fara tashi kana kama abu ka tsaya kana daga kafa ɗaya biyu ka ajiye haka za ka yi ƙarfi sai ka fara gudu tun kana gudu ana dariya zai kai ga in ka gudu ma ana mamaki me ya samu wani yau yana gudu ko kuwa amma akwai lokacin da in ka gudu za a ji daɗi ashe kana da lafiya amma yau ka tashi ka gudu ka gani in ba a guje ka ba kai din ba saboda ba ka fara canzawa a wannan mutum zai samu ƙarfi shekaru talatin arba'in ya je hamsin sittin sai gangarawa kuma sun maji alamin ba da kowacin ba'afa bayan wannan ƙarfin da kai rauni sai fara zuwa washe ba da firfura tsufa ya zo tun gashi kana gani bakin kirin sai a fara ganin fari-fari tun kana cirewa kaga ta kasa cirewa saboda yawansu wani yana rinawa ya sa mai baki kirin ya zama saurayi to in gashin ya yi baki kirin ya yi saurayi to fatan jikin kuma fa kashin da ya zama ya fara rauni ta ciki fa ƙasusuwan mutum suna raguwa ƙarfin fatan yana raguwa da fatan jikin mutum sulsul a matse shekaru suna tafiya za su sake za su matse su yi hanya-hanya wani wurin za ka ga ya sauka idon ma zai zama wani iri ka cire hula ɗanka da yana gagashin kanka baki kiran in ya zai gafi ah, baba akwai fari a kanka eh alamar zan bar ku kenan eh ya kamata kai wa kanka wa'azi da zarar ɗanka ya ce baba ga farin gashi a kanka sai ka ce eh alamar zan bar ku kenan alamar zan tafi ban zo duniya zama ba dama sako ne ai furfura sako ne daga Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cire gashin furfura yace la tantuhu Ba fa innahu la yazidu fil umr kada ku dinga cire gashin furfura baya ƙara maka tsawon rai Ko zai ƙara ko ƴan mata suna son bakin gashin ne shi yasa na'am ‘yan mata ka riƙe addini da furfuranka sai ka sun bi ka ko kuwa Allah ce sun alamin min ko wajen wa'afan wa ba, wannan kaɗai ma wa'adi kana da lafiya kana da ƙarfi kana komai sai ka ga abubuwa suna raguwa suna raguwa suna raguwa wata ran kawai sai ka tashi ka ji gwiwon ka yana ce, ba bugewa kai ba ka tashi kwankwason na ciwo da ku bayyaye Ta wannan alama ce ta kana kusantar lahira sai ka ƙara himmar ibada kana hanga abu daga nesa sai fara dish dish haka in an yi magana sai ka ce waye ne ‘ya'yanka suna maka magana da kai ne in baka gani ba za ka ce ina wa ne? suna zuwa za ka ɗaga suka yi wasa da su yau gashi sun zo kusa da kai suna cewa baba ina wani sai ka waye wannan baba ni ne wane so sannu da zuwa la ilaha illallah ka nade kayan ka yanzu sai tafiya lafiya to amma muna shirin haka din Allah subhanahu wa ta'ala yace ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا نعم يخلق ما يشاء Allah madaukake na halittar abin da ya ga dama halitta daga rauni zuwa karfi samartaka karfi tsufa mutuwa wa huwa al-alim qadir subhanahu shi masani ne ga dukkan komai al-qadir kuma mai iko ne akan abin da yake son aikata ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون subhanahu yace wa yawma taqumu sa'a kuma ranar da kiyama za ta tsaya yinin da za a ce yau kiyama ce ta faru karshen duniya ta zo halittu sun tashi a wannan lokacin ba yuqsimul mujrimuna mujrimai fajirai kafirai suna rantsuwa da Allah malabitu basu zauna ba a cikin kaburbura ghayra sa'a in ba awa guda ba as-sa'a na farko shine kiyama as-sa'a na biyu shine lokaci ka duba tsawon zama da mutum zai yi a cikin kabari yanzu tun zamanin adamu ana mutuwa shekaru daruruwan dubbai miliyoyi ana tafiya daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yau shekara nawa na'am daga aiko shi ma zuwa yau shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu da talatin da tara na hijira ne ka kara masa sha uku to mutumin da zai zauna a kabari shekara dubu ai ya zauna shekara fa dubu amma da za a taya da shi a ce nawa ka zauna kam labistum fil ardi adada sini qalu labithna yawman aw ba'd yawm fas'al al 'adi nawa kuka zauna rana ɗaya ne ko ne ɗaya ne ba mu sani ba ko kwana ɗaya ko rabin kwana ba mu sani ba wannan ba wai ba su sani ba ne ba ba ai suna jin azaba malaman tafsiri anan suka ce ɗabi'arsu ƙaryata ayoyin Allah da izgili da wasa da yin abin da aka ga dama wannan abin sun tasirantu da shi Shi ne da suka mutu da aka tashi a ƙiyama ɗin ma sun tashi sun ga hayyacinsu ya zo suna ganin kamar irin na duniyan ne Shi ne suka koma suna irin wannan ɗan a nan kuma a nafsar wakti ana tsawatarwa musamman ibn ashir cikin tafsirinsa ya ce wannan fa ana tsawatar da mutane kar mutum ya zama mummunan hali ɗabi'arsa ne in ka zama mutumin banza duk abu mara kyau a halinka ne to duk lokacin da musiba ta zo maka kana tafi da wannan halin akai zaka mutu akai zaka tashi misali kankani shine mutumin da ya fara ya inga amfani da lafuzza na shirri abu kadan zai yi ashar abu kadan zai rantsuwa sai kaga in ya zo lokacin da wani abu mara dadi ya same shi kun ya ambaci sunan Allah sai kaji yana ashar kamar wani ne yana ya cika rantsuwa irin rantsuwan nan na abin nan ana nauya to yana yawan rantsuwa sai aka tura wani yaje masa nasiha sai ce wane kashi goni mare kaza kaza kaza da aka ce ya daina rantsuwan fa mutane suna fa surutu kana yawan rantsuwa sai ana nauya a lokacin da ake gaya masa kai ya yi rantsuwa ya sake rantsuwa haka ne kaga ya saba da lafazin saboda haka mu yi kokarin koyawa kawunan mu lafuzza masu amfani salatin annabi sallallahu alaihi wasallam istighfari haylala hasbunallahu wa ni'mal wakeel karatu ayar alqur'ani to in ka saba da wannan din lokacin da wani abu ya same ka na birgita sai ka kana ambaton Allah akwai wasu bidiyo da muka gani wayewa kuma kun gani wani tsoho ladani balarabe yana kiran sallah ya rashin lafiya ya suma baya hayyacinsa amma sai kiran sallar yake yi na kwanan nan kwanan nan na gani ikam saurayi ne ma bai wuce shekara ashirin ba amma yana cikin suma ɗin yana karatun alkur'ani akwai wani yaro mai jan baki julebib wasu sun san shi wannan yaron ya yi hatsari a mota bai san inda yake ba amma duk lokacin da wani ya kama karatun Qur'ani kusa da shi a bayya hayyacin sa din yana karatun Qur'ani ya manta da duk abubuwa amma bai manta da Qur'anin ba daga baya sauran abubuwa suka zo suka tada Qur'ani yana nan daram saboda haka mutum ya lazanci abu mai kyau in lokacin da matsala ta zo sai ka katuta ka duba mujrimai yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'a suna rantsuwa da Allah ba su zauna a kabari ba sai sa'a guda Allah ce kazalika kanu yufakun hakan ne ake kawar da su yadda suke wannan karkacewa daga hanyar gaskiya su faɗa gaskiyar haka ake karkata su kamar yadda a rayuwar duniya wa aqsamu billahi jahada aymanihim la yab'athu Allahu man yamut bala wa'dan alayhi haqqan suna rantsuwa da Allah iya rantsuwansu cewa Allah ba zai tayar da matacce ba to yanzu sun mutu an da su to har yanzu suna neman su bata su ce so ba zauna a kabarin nan ba illa sa'a guda na'am kazalika kanu yufakun Allah madaukake ce hakan nan ne fa ake karkata su daga tafarki na farai wa qala alladhina utul ilma anan kuma sai ma abota ilimi Wal'imana da kuma imani kaga ilimi ba zai amfani ba sai da imani imani kadai ba zai tabbata ba kuma sai da ilimi sun hada duka wanda aka ba su ilimi da imani anan ma malamai suka ce kaga masu wa'azi a duniya suna wa'azi suna hana ga mara kyawu suna umri da mai kyawu an yi kiyama an tashi ma ba su daina ba don su wayannan suna rantsuwa ba a tashi ba a zauna a kabari ba gaira sa'a malamai suka yi musu raddi a filin kiyama din wa qala allazina utul ilma wal imana laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil da hakika kun zauna a cikin kaburburan ku fi kitabillahi a cikin littafin Allah cikin littafin sa da ya rubuta cewa Allah zai kwantar da wato ba zai saka wa bai akan aikin su ba sai in sun tashi sakamako za a gani a filin kiyama lokacin nan da Allah ya rubuta za ku zauna har sai yayi kafin ku tashi a saka musu muku wannan shine lokacin Allah ya rubuta a littafinsa labistu fi kitabillahi fi ilmi llahi al-maktub fi kitabi ilmin Allah da ya rubuta a cikin littafinsa ila yawmil ba'th zuwa ran tashin kiyama wannan muddar da kuka zauna ita ce wannan lokaci yanzu shine kiyama ta zo kuka tashi na'am wa hadha yawmul ba'th haka ne fa hadha yawmul ba'th to wannan ita ce ranar kiyama da kuke inkarin ba za a yi ba yau gashi an yi ta kiri da musu kuna ganin ta walakinnakum sai dai ku ya ku kafirai lata la ta'lamuna kun kasance ba ku sani ba a duniya rashin sani na ki na bijicewa فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون الله مدوكاكين سلكي ce fa yau ma'idin a wannan ranar fa ma'ana ranar da za a da kiyama halittun su tashi tsaya din nan ga kafirai suna rantsuwa Allah ya ce la yanfa'u alladhina zalamu ma'adiratuhum wayanda suka yi zalunci na shirka suka buta cewa Allah suka yi wa Allah tarayya ba zai amfane su ba ma'adiratuhum hanzarin su za su kawo hanzari na neman kubutar da kansu ai ga dalili ai ga dalili ba zai amfane su ba wala hum yusta'tabun hakan nan su ba za a nemi su nemi yadda Allah ba wala hum yusta'tabuna ay la yutlabuna bi irda'i Allah subhanahu wa ta'ala bit tauba ba lokaci bane na tuba wani yasta'tibu wa ma hum na'am in aka suka ce za su nemi ai wata dama ce zaka samu maka tuba aka bi tubanka a kiyama babu tuba ba ba da hanzari wala yuzra lahum fa ya'tabiruna ba za ba su izini ba balle su kawo hanzari ba ba da hanzari ba neman tuba ba neman gyara ko koma zuwa duniya wannan za a ƙara bakanta musu rai kenan game da subhanahu wataala ya nuna cewa za su nemi komawa duniya suna cewa rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mu'minu ya ubangiji mu Allah gaskiya yanzu kan mun gani mun ji mun ji mun gani akwai azaba akwai kiyama akwai hisabi Allah kamar da mu duniya za mu je mu gyara na'am Allah madaukake ce wala ruddu la'adu liman hu anhu wa innahum lakadib inda za a mai da su duniya to za su koma za su koma akan abin da suka aikata na subhanahu yace wala hum yasta'tabun sai yace walaqad sar walaqad darabna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli mathal da hakika Allah madaukaki yana rantsuwa da ikon sa da buwayarsa wallahi mun saukar a cikin wannan alkur'ani mai girma daga dukkan misalai da zamu buga wa mutane su gane min kulli matal dukkan misali wanda ake bukata na mutum ya yarda da kadaitan Allah an buga mana misali na halin kirki mutum idan ya kadaita Allah sakamakon sa an buga mana misali na hatsarin mutum ya rike wani da Allah Allah ya buga mana ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا هكذا نص مدينه ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يعمل بالعدل gashi nan daraba misalai da yawa mutumin da shi kadai ne ke da bawa da bawan da mutane da yawa suka haɗu a kan shi kaga ba su zama ɗaya ba a nan kusa Allah ya buga mana misali hallakum mimma malakat aymanukum mimma eh? min shiraka bima razaqnakum takhafunahum katifatikum anfusakum shin yanzu abin da aka baku na arziki za ku yadda a ce kuna da tarayya bayan ku da ƴaƴan aikin ku da wane ne duk su yi tarayya da ku a cikin dukiyar ku su ma suna da iko kamar yadda kuna da iko za ku yadda ba za ku yadda karke na Allah ya buga mana misalai iri-iri don mu gane shi kaɗai ya cancanta abautawa ya ce walƙad barabana linnasi fi hadal qur'ani min kulli mathal mun buga musu misalai iri-iri amma don mutane su gane me zai faru Allah ya ce wala in ji tahum bi aya kuma wallahi idan da za ka zo musu da wata aya da za ta nuna cewa eh alqur'anin nan gaskiya ne kuma Allah shi kadai cancanta abota musu abauta mashi la yaqulanna alladhina kafaru lalle da kafare za su ce in antum aiku ba akan komai kuke ba ya kuma su imani illa mubtilun ku face ku kuna kan farna ne kuna kan fata abin da kuke na addini ba gaskiya bane annabin da kuka bi ba gaskiya bane da haka musulmai za su ce na'am كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الله مدوكاكي yace kadalika hakan nan ne fa kamar yadda aka rufe zukatan waɗannan mujrimai suka kasa gane wato ikon Allah da kare tashi yatba'u Allah haka Allah madaukake yake yin rufi ala qulubil ladina la ya'lamun akan zukatan waɗanda ba su da sanin tauhidi ba su iya kaɗaita Allah ba ba sa neman ilimin da zai amfane su to haka Allah yake batar da su wannan irin dabi'a su kenan saboda haka fasbir Allah madaukake ya rufe wannan sura da baiwa manzansa sallallahu alaihi wa sallam hakuri da rashin waiwaya ga irin taurin kai da fitucewa da mujrimai da kafirai suke yi fasbir ya Muhammad kai hakuri inna wa'adallahi haqqan lalle alƙawarin Allah gaskiya ne Allah ya alkawarin zai ɗaukaka addininsa na musulunci mun ga Allah ya ɗaukaka addini da mutum ɗaya ne ya zo da shi a lokacin da ya zo da shi shi ma maraya ya tashi amma yau addini yana da mutum sama da biliyan guda dubu na miliyan sama da haka masu wannan addini suna masu neman gusar da wannan addini da hana shi kuma sai karuwa suke yi duk ci gaban ci gaban zamani ƙur'ani an kasa canza shi duk ci gaba da aka yi an kasa canza hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam bal abinda aka yi ma sai zama suna hidima ga alqur'ani da hadisi wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin-nas wa liya'lam Allahu man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib Allah madaukaki ya kawo inna abubuwa don ya ga waye zai amfani addinin sa waye zai taimakawa addinin sa zai taimaki qur'anin sa zai taimaki manzon sa yau gashi qur'ani digital qur'an ba muna da su ba iri iri tafsirai yau yanzu kana da laptop na'am kana da tafsiri nawa zaka hada cikin laptop guda majallu na tafsiri akwai majalla dubu goma dubu hamsin a cikin laptop guda bal a cikin cd guda wanda in ka sa ka buɗe za ka gani yau ka duba duniyar ka shiga duniyar yanar gidan gizo gizo ka shiga intanet ka yi browsing a fannoni ilimi na daban-daban na halittu daban-daban na malamai daban-daban ba abin da ba a tara ba a ciki amma su ba don wannan suka yi ba ba don ciyar da addini gaba ba amma ya zama dalilin ci gaba addini saboda haka Allah ya ce kai hakuri inna wa'adallahi haqqan alƙawarin Allah gaskiya ne na taimakawa addinin sa da kuma wato kare musulunci wala yastakhiffannaka alladhina la yu'minun kada wa'inda na'am la yuqinun wala yastakhiffannaka da dai kada su dauke hankalinka istifaf shine mutum yi wani abu na ɗauke hankalinka na wautar da hankalinka na tsamar da kai akan gaskiya da kake ciki ka koma ga abin da yake so na ɓata. Allah madaukaki yana ga manzo sallallahu alaihi wasallam kada wa'annan ai la yahmilannaka ala hifatin wa ghalatin wa jaz'in ma yaqulu wa yaf'alu ulaika dhullal abinda wa'annan batattu suke yi dinnan kare sa ka kunci kare ta da hankalinka kyale su saboda su ba su da imani ba su da yaqini na'am بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون Allah madaukaki ya kawo mu cikin suratul Luqman wannan sura ce da take bayani akan ainihi wato asali abin da ke karantar wa tauhidi suratul Luqman wato sura ce da ta sauka a makka sai da malamai suka ce banda wasu ayoyi guda uku a ciki kuma ayoyinta talatin ne da kwaya hudu wasu suka ce talatin da uku ya dangana ga irin yadda aka yi karatun wajen bambanta aya an kira wannan sura da surat lukman ne saboda tana ɗauke da kisar wannan bawan allah lukman wanda allah ya bashi hikima mai yawa ya bashi asirai mai yawa kuma a cikin hikimar da Allah ya shi ga tsantsar tauhidi da nisantar shirka da siffantuwa da ɗabi'u masu kyawo, da nisantar munanan ɗabi'u kamar yadda za mu ji a cikin surar yadda yake karantar da ɗansa na hikimomi shi ne lukuman an yi kai kawo annabi ne ko ba annabi ba na'am al al-sahe annahu laysa bi nabiy Lukman ba annabi bane, ne, bawan Allah ne da Allah ya gudanar da hikima a harshen sa ya zaɓe shi ya dawo da ambatonsa a cikin alfur'ani mai girma. Idan muka zo kan kissarsa za mu ji wasu abubuwa game da shi. Allah madaukake bude wannan sura da alif lam mim harfa guda uku mun sha wucewa a kansu. ko akan ire-irenta Allahu alam bi muradihi bi dhalik tilka ayatul kitabil hakim wadannan fa ai hadhihi sura wa ayatuha wannan sura ta Luqman da ayoyin da ke cikin ta ayoyi ne na wannan littafi al-hakim abin kiyayewa al-hakim ai al-muhkam al-mahruz min at-taghyir wa tabdil Qur'ani an kiyaye shi an tsare shi an kare shi daga canzawa ko kuma a sa wani abu a ciki Kur'ani kuma an kare shi daga baci ko daga tsufa duk wani littafi zai tsufa amma banda Kur'ani. in kana karantawa za ka gaji banda Kur'ani. Kur'ani yau za ka karanta kamar yau aka saukar musamman in kana sauraro daga wanda iya karatun Za ka ji da ɗimi-ɗiminsa musamman in kana fahimtar mai Kur'ani ke faɗa bal wanda bai ya fahimta ma yana tasirantuwa da Al-Qur'ani tunda dabbobi ma suna jin Qur'ani suna tafirantuwa Allah madaukake ce hudan wa rahma shi alqur'ani yazo ne hudan shiriya daga bata wa rahma jin kai kuma daga Allah ga bayinsa bai yi zama dalili na shiriyar su amma ba dukkan mutane bane ne, muhsinin ga bayin Allah masu kyautatawa idan kana so ka san su wane ne bayin Allah masu kyautatawa al muhsinin Allah ya ce allazina yuqimuna as-salata bayan Allah masu kyautatawa su ne waɗanda suke tsaye da su. kiyaye sallah kullum Allah yana magana akan sallah zai bai saba cewa alladina yusalluna ba yuqimuna salata ko yace alladina ala salatihim yuhafizuna saboda sallah ba al'ada bace sallah ibada ce ba a koyon sallah don gani ana yi sai dai ana koyon ta ne ta wajen karatu kuma idan mutum ya karanta ɗin ma yayin da ya zo sallah ya ji a jikinsa cewa yana tsaye ne gaban mahalicinsa yana ganawa ne da mahalicinsa yana magana da Allah Allah yana bashi ansa kamar da hadithul qudusi ya nuna qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain kana karatu Allah yana baka ansa kana tajada ka zo wurin da ka cancanta kai magana Allah ya ji ka saboda haka mu kula da sallolin a dalilin sallah Allah zai kawo mana saukin al'amura na rayuwa in kana sallah kana umurta iyalinka su yi sallah ‘ya'yanka su yi sallah wallahi za ka ga saukin rayuwa Allah ya ce wa'amur ahalaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa idan kana umurtar iyalinka da sallah ba sai da azumi ba zaka tashi zaka tashi kace ku tashi lokacin sahur yayi a'a kullum da asibahi ka tashi ka bi ka je kan iyalinka kan ƴaƴanka mazansu da matansu duk wanda yake kwanci a gidanka ka tashi wane tashi lokacin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka zai tashi cikin dare da ya ahla sallu sallu haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake amma sai kaga mutum zai tashi yayi alwala karfe uku ya zauna yana istighfari yana hailala ya'yansa suna bacci matansa suna bacci zai tashi ya fita ya rufe kofa ya je masallaci ya yi sallah a masallaci ya jima a masallaci sai gari ya yi haske kafin ya tashi ya zo gida sai ya ce ku tashi ku yi sallah wannan bai san kimar sallah ba ya yi asarar wannan riba mai girma musamman kuma in yara suna shagaltuwa da wasu abubuwa mu dinga ɗaukar 'ya'yan muna zuwa da su masallaci yara ƙanana a kwadaitar da su masallaci amma yau sai kaga suna filin kwallo mun je masallaci sun zo na suna browsing mun je masallaci ba zai dace ba alladine fi as-salata wanda suke tsaye da sallolin su sannan wa yutuna zakata suna ba da zakka a cikin dukiyarsu ba da zakka hakki ne na Allah da ya ɗora mana akan masu kuɗi ga matalauta hakkin dukiya ne na talaka bai kudi ya cire bai wa talaka ba gata kai masa ba haƙƙinsa ne Allah ne ya bashi ka bashi wai yutuna zakata kuma suna ba da cikin dukiyarsu wa hum bil akhirati kuma su bayan haka din ma bil akhirati hum yuqinun suna masu yaqini da imani kan cewa akwai lahira akwai hisabi akwai sakayya akan abin da suka aikata Allah madaukake ce waɗanda suka sifanta da wannan sifa sun kula da addininsu sun yi imani da tashin kiyama suna ba da zakka ula'ika masu wannan ɗabi'a alahu da min rabbihim suna kan wato tabbatar shiriya daga ubangijinsu Alahu da min rabbihim wa ula'ika kuma wayannan bayan Allah humul muflihun Allah ce sune masu rabota rabota wannan rabota iri biyu ne akwai rabota ta duniya akwai rabota ta lahira rabota ta duniya sune bayan shiriyan da Allah ya basu suna da kwanciyar hankali da natsuwa a cikin abin da Allah ya musu duk halin da suka ga kansu suna godewa Allah a lahira kuma ga ni'imatu abadiyya aljanna firdaus muna roƙon Allah ya sa muna cikin bayansa masu shiga wannan rahama na'am ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين sai Allah madaukaki ya fara nuna mana ɗabi'u na wasu mutane yace wa minan nasi kuma akwai daga wasu mutane wanda daga cikin halinsu mai yashtari lahwal hadith wanda yake sayan wato lahwal hadithi yasashen zance zai sai abin da ba yi da amfani ashira kalma ce da ake amfani da ita a bangare biyu ana amfani da ita ga saya ana amfani da ita ga sayarwa nan ya shari wanda zai wato dafa tamani zai karbi mutumar zai ba da kuɗi ya karbi kaya kaga shira kenan kuma wanda zai ba da kaya ya karbi kuɗi shi ma ana kiransa shira kamar yadda kisar Yusuf Allah ya ce wa sharawhu bi thamanin bakhsin darahim ma'dud wa sharauhu anan sun sayar da shi ba sun saye shi ba amma anan ya shari wanda zai saye lahwal hadithi ya sashiyar magana jefaffiyar magana kalmar da ba ta da amfani me yasa zai saye wa'annan kalmomi kamar wake-wake zai sai kasar na waka na Sudan na dan kwairo malaya, na na'am yanzu su matuta su takwar tago saboda Hausa fim to dai duk kalmomi da ba su da amfani maganganu da ba su da amfani ko maganganu da wasu za su yi don a yi dariya duk wannan ana kiransu yasasshiyar zance to wanda suke sayan wannan abin ba don komai ba liyudilla an sabilillah don ya bada mutane daga tafarkin Allah zai shagaltar da mutane da wannan kar su mai da hankalin su ga abin da zai amfane su wannan abin hatsari ne mai girma imam al-qurtubi rahimahullah yana cewa inna awwala ma qila fi hadha al akan wannan tafsirin wato shine al shine waka lahu al shine wake wake wannan yazo daga sahabbai da tabi'ai wake wake da kade kade da rere dukkan su sun shiga cikin lahu al to idan haka ne kai azaman ka na musulmi idan abun farin ciki ya same ka kai abu na wa Allah ka bi tafarkin Allah amma yau da yawa mutane in aka yi aure mai za a yi a kira makaɗi ko mata su fita su yi rawa maza su shiga su yi rawa a watsa kuɗi a ciki ko haihuwa aka yi za a kira 'yan mandi a zo a yi ta rawa a yi kiɗa a yi waka duk taro dai manya sai an yi kaɗe-kaɗe an yi yi ne an kawo 'yan mata an jera su an sa musu wani irin kaya suna rawa suna kada jiki ana kallon su manya suna zaune akan kujera suna kallon suna tafi da manyan na za a ce musu ku kawo 'ya'yan da kuka haifa su yi rawa ku gani ba za su yadda ba na'am subhanallah abin ya wuce iyaka ya wuce misali to ya kamata mu gyara in abin farin ciki ya same ka ka gode wa Allah godiya ta hanyar su da yudilla an sabilillah don ya badda mutane daga tafarkin Allah wannan kuma abin da yake inna ma bi ghairi ilmi ba tare da shiriya ba ba tare da wani ilimi ba da jahilci ne wa yattakhidha huz'a kuma zai dauki wannan abin abin izini in ku kuna cewa Allah ya ce annabi ya ce sai to mu kuma ga namu akwai ɗan Allah ga naka za su yi aure sai su kira walima sai kuma su kira mandiri a yi wa'azi a yi kiɗa in za a yi don suna da tufaci a ciki akwai masu son wa'azi ba su san kiɗa in lokacin wa'azin ne su su zo in kiɗa kuma ba su zo wa'azin ba in kiɗan ne su su zo masu wa'azi ba su zo ba shi kuma mai bikin nan yana so ya faranta wa kowa rai amma ba yana so ya faranta wa Allah ba Allah samu gani Allah madaukakin sarki ce wa ya tafi da a. na'am ulaika irin wa'annan mutane fa masu wannan siffar lahum azabun muhin akwai gare su azaba ta walakanci Allah ya kiyaye mu daga azabarsa Allah ya dace da muka sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa albarka cikin rayuwar mu ya gafarta wa iyayen mu da malumman mu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله of it.